amma tun da Allah ya ce zai zai zai zo amma yaya Allah zai zo ni da kai ba mu sani ba kaifiyar ba wanda ya santa amma zuwan wannan imani da shi dole ne tunda har Allah ya ce zai zo to wallahi zai zo duk wanda ya ce ma a'a ba Allah ne zai zo ba wani al'amarin Allah ne zai zo makareci ne baya da hujja ko ƙwayar zarra to shine abin da yau zamu kafa dalili a kansa qala abul hasan al wannan shine wanda ya fara assasa ash'ariyanci ya tuba daga baya to bayan ya tuba yake wannan maganar yake cewa ajma'u ala annahu azza wa jalla yaji'u yawmal qiyamati an yi ijma'in cewa Allah madaukakin sarki zai zo ranar gobe kiyama wal malaku saffan saffa kuma mala'iku za su zo sahu sahu ardil umami dan a bujiro da mutane wal hisabi ayi hisabi wa buha, wanda ya cancanci hukuba ayi masa hukuba wa thawabuha wanda ya kamata a bawa ladan abin da ya aikata a bashi fa liman yasha'u Allah zai gafarta wanda ya so minal mu'adhdha liman yasha'u minal mu'adhdhibina Allah zai gafara ga wanda ya so wanda da an rubuta masa azaba wa yu'adhibu minhum man yasha kuma wanda Allah ya so zai wa azaba wannan bayanin daga abul hassan al-ash'ari ya tabbatar cewa ijma'i ne na al'umma cewa ya ji an eh, cewa ala annahu azza wa jalla ya ji yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa ya tabbatar Allah zai zo ko ba zai zo ba yace Allah zai zo ina ba ta ambanci wannan da haka kaje kai ta jahilci kana magana Allah baya saukowa Allah baya zuwa wannan kai jahili ne baka karanta komai ba malam je ka karanta littattafai wannan bayanin da nai na Abul Hasan al-Ash'ari yana cikin risalatun ila ahli thugar shafi na 128 kaje ka duba zaka gani in kai kana masal ash'ariyanci to ga babanka ash'ariyanci ga ra'ayin da ya faɗa ko ba ka bane ba qala ibnu abi zaid al-qirawani waye bai san abu zaid al-qirawani ba mai littafin risala ko ba wanda bai san abu zaid al-qirawani ba kuma dan malikiya ne tsantsa to zaka in malikiya muke yau ma zan kwankwashe kanka da hujja dole ka sakko in dai Allah kake bi da manzansa Abu Zaid al-Qirawani yace mimma ajma'at alayhi al-ummatu min umuri ad-diyanati wa min as-sunan allati Eh, eh, eh, khilafuha bid'atun wa dalalatun annahu yaji'u yawmal qiyamati ba'da lam yakun ja'iyan والملك صفا صفا لعد الأمم والحساب وحسابها وعقوبات وعقوباتها وثوابها وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه wannan ka tsaya ka ji bayanin da ne ma'ana abu zaidin alqirawani yake cewa mimma ajma'at alaihi al-ummatu abinda al'umma na malamai suka yi ijma'i min umurid diyana daga cikin al'amarin addini wa min sunani da sunna allati khilafuha bid'atun wanda duk aka samu ma ya saba da wannan ma'anar da za a faɗa dan bid'a ne ya aikata bid'a kaji ba abinda abu zaidin alqirawani ya faɗa wa dalalatun yace ya tabe ya halaka yana cikin bata menene abin annahu yaji'u yawmal qiyamati cewa lalle ne Allah zai zo ranar gobe alkiyama yace duk wanda ya fi saba yace Allah ba zuwa zai ba ya zama dan bid'a ya zama batacce ya zama halakake inji Abu Zaidin al-Qirawani ina ba ta fahimci wannan ba'da allam yakun ja'iyan yace bayan Allah zai zo gurin bayan da bai zo ba ina ba ta fahimci wannan sai mu ce Allah ya zo gurin da sa amma bi zatihi bai taba zuwa gurin ba ko bai zo gurin ba amma yanzu abinda Allah ta nuna abinda aya ta nuna Allah zai zo bi zatihi ina ba ta fahimci wannan shine abin da Abu Zaid al-Qirawani yake gaya maka wal malaku mala'iku za su zo saffan saffan sahu sahu li ardil umami dan a bujiro da al'umma wa hisabuha ai mata hisabi wa uqubatuha ai mata uquba wa ha wanda za a ba walada a ba walada wa kullu ma qaddamnahu dhikr ma qaddamna dhikrahu duk abinda muka ambata na ambato yanzu fa huwa qawlu ahli sunna yace ita ce maganar ahli sunna akai wa immatun nas da shugabannin mutane firfiƙi a ilimin fiqi wal hadisi da ilimin hadisi alama hu wa kulluhu qawlu malik yace duk wannan abin da muka bayyana shine ra'ayin imamu malik shine ra'ayin wa imamu malik yace fa minhu mansusun min qawlihi shine abin da ake cirowa daga maganar maliku wa minhu ma'lumun min madhhabihi shine kuma sanannen abin da aka sani a mazhabarsa idan kana so ka ga wannan maganar ya kai jahili mai jayayya da kiki ka je ka duba aljami'u fi sunani wal adabi wal maghazi wat tarik safha tun daga shafi na ɗari da bakwai zuwa ɗari da goma sha bakwai kun san nake faɗar reference yau saboda akwai waɗanda suna nan da dattun ƙwaƙwalwa suna siffanta Allah wani irin abu kamar wani dodo dodo to shi yasa za a ba su karatu a gaya musu shafi su je su karanta in ba da haka ba kun san ni ban damu da faɗar a ina na gano karatu na ban baka yadda ba baka ta shafa ba dole dai ai na karanta ni qala hammad bin abi hanifa qala hammad bin abi hanifa shi wannan hammad din guda biyu ne akwai hammad almajirin abu hanifa akwai hammad dan cikin abu hanifa to wannan hammad din dan cikin abu hanifa ne shi yake faɗar wannan magana yace qulna li haula yace mun taɓa yin tattaunawa da irin masu cewa Allah baya zuwa masu kore cewa Allah dan me za a ce Allah ya zo ya ce mun taɓa tattaunawa da su ku tsaya mu ji wannan tattaunawa za ta yi mana amfani a ra'aitun ƙaunar lahi azza wa jal wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ku ba mu labari ya kuke kallon faɗin Allah wa ja'a rabbuka Allah ya ce ni ubangijin ku zan zo wal malaku mala'iku ma za su zo saffan saffan cikin sau sau wa qawluhu azza wa jal da faɗin Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu ku bamu labarin ya kuke fassara wannan ayar hal yaji'u na kama qala shin kun yadda Allah zai zo zuwan da ya dace da shi kamar yanda ya faɗa wa hal yaji'u al mala'ikatu kun yadda mala'iku za su zo saffan saffan cikin sahu sahu qalu sai wa'annan batattun mutanen suka ce ammal mala'ikatu yaji'una saffan saffan mun yadda cewa mala'iku za su zo za su sako sau sau wa ammar rabbu ta'ala fa inna la nadri ma uniya bidhalika amma ubangiji da yace zai zo gaskiya ba mu san me yake nufi daga haka ba kaga kenan ba su yadda Allah zai zo ba kace ba mu san me yake nufi ba ba mu ma gane me yake cewa ba sai suka faɗa ka to bari ku ji mai malamai suka ce musu wala nara kaifa ji'ituhu ji'itahu ji'ituhu ba mu sanya zai zo ba fa qulna lahum sai muka ce musu in ji shi dan gidan imamu abi hanifa yace inna lan nukallifukum an ta'lamu kaifa maji'atuhu mu ba za mu tilasta muku cewa ku faɗa mana yaya yake zuwa ba takawa yake yi sakowa yake yi yaya din yace mu ba za mu kallaba muku akan wannan ba dan mu ma ba ra'ayin mu bane miyo mutane bayanin dan Allah bai mana bayanin yanda yake sakowa ba amma mun yadda da sakowar dai amma yanda yake sakowa mu ma ba mu sani ba walakin na sai dai mu nukallifukum an tu'minu bi maji'atihi abinda muke kallafa muku shine dole ne ku yadda zai zo tunda Qur'ani ya ce zai zo ina ba ta ambance wannan da kyau dole ku yadda cewa zai zo to sai ya ce suke musu wata dabara ra'aitun man kara annan mala'ika ya ji usaffan saffan to ku da kuke cewa ba ku sani Allah zai zo ya ko ba zai zo ba ya kuke ba menene ra'ayinku wanda kallo kuke mutumin da ya ce mala'ikun nan da Allah ya ce za su zo ya ce ba za su zo ba ku ku ba mu labari batattun ake wannan tambayar menene ra'ayinku game da mutumin da ya ce mala'iku ba za su zo a nan ayar ba bayan Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa menene ra'ayinku bari ku ji ra'ayinsu qalu sai suka ce kafirun wanda di ya ce mala'iku ba zai zo ba ya zama kafiri mukazzibun maƙaryaci kuma kun ji ra'ayinsu ko ba ku ji ba ra'ayinsu yana da kaushi ko ba da shi qalu sai suka ce me kafirun ai wannan kafiri ne mukazzibun kuma wanda ya karyata qur'ani dan Allah ya ce waja rabbuka wal malaku saffan saffa kaga sun yadda da bari dai yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'd ina ba ta ambaci wannan to bari ji sai dan imamu abu hanifa sai ce qulna kazalika irin yanda kuke kafirta da karyata mutumin da ya ce mala'ika ba zai zo ba mu ma haka muke cewa man ankara annan lahala la yaji'u duk wanda ya ce Allah baya zuwa bayan gashi Qur'ani ya ce zai zo ya ce fa huwa kafirun mukazzibun mu ma muna kallonsa kafiri mai karyata Allah mai ƙaryata Qur'ani radi yayi ko bai kyau ba shikenan an sallame su kenan mu ma har yanzu yau muna ganin wanda yake karyata irin wannan abin me shi kafirun mukaddibun shikenan magana ta kare ina ba ta ambaci wannan yan uwa aqidatu salafi wa ashabul hadith menene aqidar salaf da malaman hadisi a wannan matsala ina ba ta ambaci wannan idan wannan wannan bayanin kai wannan bayanin da nai yanzu yana cikin aqidatu salaf wa ashabul hadis lissabuni idan kana so ka san a wanda shafi yake yana cikin shafi na 223 wannan bayanin na tattaunawa dan gidan Abu Hanifa da irin waɗannan batattun yana cikin wannan littafin ya sunan littafin aqidatus salafi wa ashabil hadisi lissabuni shafi na 220 da uku قال وقال أبو أمر الداني fi i'tiqadi ahli sunna min qawlihim anna Allah subhanahu yu'idul ibada cewa hakika Allah zai dawo da bayi bayan sun mutu banda arna babu wanda suke ganin ba za a dawo da mu ba ko za'amal ladina kafaru allai yub'asu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi qul kunu hijaratan au hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasaya fasayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra ina ba ta bayyana wannan kenan lalle Allah zai dawo da mu fasayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra to cewa anna Allah subhanahu yu'idul ibada wa yuhyil amwata kuma Allah zai raye wanda suka mutu wa yab'athu man fil quburi Allah zai tada waɗanda suka shiga makabarta na rantse da Allah tun daga kan annabi Adam zuwa yau zuwa ranar da za ta sha alkiyama duk wanda Allah ya kashe shi ya mutu aka sashi a kabari sai ya dawo Allah ya ce wa man yuhyil al